da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul mu'minun muna kan ayar da take bayyana ladubban wato gida mun faɗi abubuwa da suke sa gida ya yi albarka sannan kuma mun yi magana a kan al'isti izan salata sai tambayar mu ta jiya mai yasa Allah ya shar'anta neman izini a shiga gidan mutane kafin mu ci gaba da rabin akwai tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karba Allah ya karba mana ibada amin malam tambaya ta a nan wato ita ce to ana jam'i ne sai ba'adi ya kama su A raka'a da biyu ni kuma ban samu raka'o'in ba to malam in suka in suka in za suna ganin in wannan rubutun bai yi ba ina ga yana sai ce in suka yi sujada ni ma zan yi ne wala Allah don ba haka yi rubuta ba na rama waɗanda suka wuce min ko ba zan yi ba kamar bai iya fitowa da tambayar da yadda ya kamata a da mutum ne sai ina da kawai watakila ina yi idrakin maganar da yake nufi cewa ya samu a. ya samu liman raka abu ya samu to amma wai ba'adi ta kama liman da sauran mamu to shi idan ya tashi idan liman zai yi ba'adi zai bi ne ko sai ya cika tora da guda biyu da suka tsere masu lalle abin da ya fi dacewa shi ne idan ka samu irin waɗannan ka idan liman ya yi ba'adinsa kai zai ka tashi ka ci kora kawa'inka guda biyu da suka tsere ma sannan kuma sai ka yi ba'adi an gane magana ko mutum an tsere maka raka a biyu ya biyu idan limanin ba'adi ta kama shi a cikin sallar ko a rakawarinsa biyu ne ba'adin ta kama na farko ko a na biyu ne duk dai a inda ta kama sosai ka jira liman idan ya sallame lokacin da zai ba'adi kai sai ka tashi a ci ko guda biyu idan kai ma ka sallame kai kai ba'adi tambaya ta biyu ya ce malam wato kan iskar da yake fitowa yake fitowa yake fitowa mata ta gaba malam yana wa yana yawan samun in ina ibada shin malam sallan tana yiwuwa ko in ya same ni sai na sake sallah to galibi in wanda yana faruwa ga mata gabansu yana fitar da wata iska wani lokaci to inda ba ya fitar da wani ruwa ba jinsa ake yi idan yana da busa ire-iren waɗannan saboda haka zala ya ce ɗayan biyu ne yake tabbatarwa ko dai wari ko kuma ƙara idan ya yi ƙara ya fitar da wani abu na malamai suna da sabani tun da ai gaban mace baya fitar da rihin da ake sarki mishi a gaba dubura ce take fitar da wannan tun da fitar alwala ta shi kuma maza Allah ya ce sai ya fi ɗayan biyu ko ya ji wari ko kuma ya ji kara amma wannan wasu malamai suna ganin shi abu ne ma'afu da baya fitar da komai karan yake ko kuma mace za ta ji kamar ya fito mata da iska wannan wasu malaman suna kallon sa ma'azu inda ba illa yake fidda iska sai toro da alwala ba wallahu ta'ala ala kace tambaya ta uku malam na yi azumi daddar shan ruwa sosai na ji alaman rashin tsarki to inda ma ban gane idan kawai zan amsa tambaya a kan wannan idan mace amma ban gane abin da suke tambayar idan idan mace dab da shan ruwa sai jinin ke yi to an tafi a kan cewa ko da minti ɗaya ne rage a sha ruwa wannan azumin ya ɓaci dole za ta rama shi kawai shi ne abin da kawai shi ne abin da ya kamata su dauka yanzu alamar rashin tsarki to akwai wani kokonto sau da ka haka kuma ko minti ɗaya da ya rage alfijiri ya keto sai jinin ta ya dauke? to nan ma kuma ya zama mata wajibi ta azumin wannan rana na wannan ta da kwalar da kawai ko ta ce ne ba sani ba shi nan ne assalamu alaikum malam allah ya kara lafiya ah, ya ji kan iyaye abin wannan tambaya ta shi ne lokacin ina yan mata idan mun yi jinin al'ada shi ke nan sai mu daina yin sallah sai ran da muka ga dama ko kuma idan muka sha azumi a watan ramadan ba ma biya wallahi malam abun yana damuna sosai malam ne ne mafita yanzu ma yanzu yanzu ma girma ya zo amma na gagara samun nutsuwa. shi dama matsalar mutum ya yi yarinta bisa sabo ko ka tonata dokokin allah mafi rinjaye ɗan adam zai yi nadama a karshe. saboda kuma ta riga ta fi idan sun yi jinin al'ada kafin kenan lokacin ma hukunce-hukuncen shari'a duka ya haukarsu ba wani abu da ya rage illa wajibin wannan abu shi ne kuma dama ita mai al'ada an ce ta sha azumi amma idan azumin ya wuce za ta rama ta yanzu babbar matsalar ki guda ɗaya shi ne baki ma san iya azumin da kika sha ba a wancan lokaci wala'alla da kin sani sai a ce a ramar don dama abin da allah ya ce kenan idan jirin ya dauke a rama to yanzu ba a san iya adadin sai dai ki bi ra'ayin malikiya suna kallon ka yi kirgado sai ka yi kiyasin cewa ka sha azumi kaza to sai ka rama ita kuma sallah matsalar ta nan ma malikiya suna kallon sai dai ka yi kirgado su ma ka rama amma idan ka bi ahalin wasu sabar kuma mutum idan ya bar sallah babu uzuri da gangan to ana ganin ma ya kafurta ne to amma dai malikiya suna ganin cewa nan ma dan adam zai yi ta lissafo iya sallolin da yake da tunanin ya sha sai ya biya ya rama wallahu ta'ala alam irin waɗannan abubuwa matsaloli ne masu girma kuma ana wasa da kuma dama galibi daga gabar matasa ta fi faruwa inda haka za ka samu wasu suna azumi ba sa sallah sai ka rasa komai me amfanin azumin koko to ba ka kalla dan me ne azumi kuma ba sai ka bari ba ka zama kan tagarin tasiri sosai sai mana sallah malam mutum ya batta ai ita ce imaduddin zalafiya wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini ne gaba wanda kuma ya batta to ya rusa addini mai gaba saboda sallah ita ce connecto tsakanin ka da ubangiji iya na ga a daina wasu da harkar sallah za a yi nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba don haka duwar mai zin yarinta ko duwata mai zin yarinta ta mai da hankali kuma ya mai da hankali saboda yake wasa sai ka gaba rayuwar ta zama ba ta da albarka ba shi ka tara shekaru ka tsufa amma ba ka da albarka cikin rayuwar gaba saboda da can baya ka wulakanta dokokin allah shi ya za daga ƙarshe ba za ka yi daraja ba za ka yi mutunci don haka matasa a mai da hankali ƙwarai da gaske a mai da hankali a daina wasa da sallah duk wata hauma hauma da za ka yi a duniya kada ka yarda maganar sallah ka rinka barin ko kana wasa da ita idan kai wasa da sallah to makomar ba za ta yi maka kyau Allah so ki na za mu ci gaba a kan wannan ayata ya wallafi na amalu ya ta da kulu zaira sai mu amsa tambayar mu ta da za mu tashi muka yi na بسم الله الرحمن الرحيم يا حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ya kira su kuma sai ya yi hannun da ya yi shi da ya ce kada ku shiga gidajen mutane inda gidan ba naku ba ne har sai kun nemi izini sannan kuma kun yi sallama a mutanen wannan gidan Allah ya ce yin haka shi ne ya fi muku tsarki kuma yin hakan zai sa ku a tuna tunani magiji ya ce idan ba a samu kowa ba a cikin wannan gida duk da ba a samu kowa ba allah ya ce kada a shiga har sai an samo izinin shiga ne sai ya ce idan an ce muku ku koma kila kun samu wani amma ya ce a koma magiji ya ce to a koma allah wato wannan shi ne abin da ya zama ku tsarki Allah kuma masani ne da abubuwan da kuke aikata ya ce babu laifi a kan ku ku shiga wasu gidaje da ba a zama a cikinsu ba wurin kwana ba ne ba wurin zama da iyalai ba ne babu laifi idan kun shiga irin waɗannan gidaje, mar shaguna a kasuwa wanda ciki akwai amfani lati babu laifi Allah ya san abin da kuke bayyana su kuma Allah ya san abin da kuke koyi waɗannan dokoki da aka sa wani zai gan su da tsauri da kuma zai gan su da wahala kuma ayoyi ne waɗanda suka zo su karya al'adu marasa kyau domin al'ada ce mara kyau ka kutsa kai gidan mutane ba tare da izini ba al'ada ce mara kyau ka zo babu izini kawai ka amsa mutane cikin gidansu saboda asali an yi gida don haka ya sa ba a bar shi ta kofa ko ina ba sai aka yi masa kofar shiga kuma aka saka marfi wani yana nuna maka yadda aka shata gidan gida an shata shi ne don ya rufa mai shi asiri ya hana shi kallon tsiretinsa kira za a gani hatta a cikin gidan duk ɗakuna za ka same su da ƙofofi a gama ga Allah ya ce idan ka zo kwanciya ka yi azkar na kwanciya sannan ka yi bismillah zai ka rufe ƙofar to ko shekar an hana shi ba zai iya shiga ƙofar to ke kenan saboda sirrin ka ne haka Allah ya shata waɗannan dokoki a kan gidaje amma wasu mutane za su ga waɗannan waɗannan ba su musu tsauri saboda an saba shigewa gidajen mutane ba tare da yadda shari'a ta shahada shi yasa muka fara da abubuwan da suke ba mu gida albarka sannan muka biyo da hadisai kuma hadisar suna nuna wanda ya zo da addinin Allah ya aiko shi a matsayin mai bayani akan addini bayan ya yi bayani kuma ya yi shi a aikace ya bayyana cewa izini sau uku ake nema idan an maka izini ka shiga in ba a maka izini ba ka nemi izini sau uku to ka koma kisa nassin ya ce in an ce ku koma to ku koma ne wannan shine yafi muku alheri sannan kuma annabi ya yi shi practical bayan ya faɗi wannan bayani yadda muka ga ya je kofar gidan sa'ad wato sa'ad bolo ubada ya je gidan ya yi sallama har sau da ba amsa masa ba ya juya daga baya aka bi shi kaga kenan ya koya maka kuma ya yi practical yanzu ya rage maka in kai lafazin ya yi wallazi na amonu ya shafe ka in fa ya shafe ka in kuma kana ganin ya yi wallazi na amonu kai ba ka cikinsu to sai kai abin da ka gada amma inda tana cikin ya ayyuhal ladina aman to dole ka nemi izini a gidan wani idan ka zo kuma in ya ce ma shigo ka shiga in ya ce maka ka koma sai ka koma domin dama dokar ta masu imani ne ba ta yan ta'adda ba ne kuma akwai yan ta'adda da kawai suke shiga gidaje bayan bayan an rufe gidan ku wasu ma har su kalla kofar waɗannan 'yan ta'adda wadda sun tsallake dokokin ubangiji ta bada kosa ko kuma wanda za su zo su ta bugawa wato har sai sun tada kowa sun tada hankali kowa a gidan saboda kawai sun zo gidan mutum wani baya ma yi sallan kawai dukan kofa yake kuma a kai a kai in ya dofa tsakanin dukan halallu biyu ba a samun minti guda sai ya sake dukan kuma hakan zai yi ta yi har sai ya kusa da masu gidan wataƙila wannan jahilci ne ko ba hankali kuma ba ka san mai take yi domin da ka san me take yi da ka saurara wa masu gidan ko me suke ciki ba ka sani a ko lafiya ko bacci suke yi ko wani abu suke sai ka saurara shi yasa Allah malamai suka ce to wai ma waɗannan dokokin don me Allah ya saka su to yanzu don mai Allah ya saka su shine za mu yi kokarin mu ba ka amsa Don ka gane muhimmancin da ya sa aka ce sai kane da ido domin har yanzu wasu suna kallon kamar gidajen wasu gidansu ne a'a gidan wani ba gidan ka ba don haka dole ka yi ladabi a kofar gidan kuma komin talaucin mutum in ka je gidansu sai ka zuwa wannan dokar da gidan gwamna da gidan sarki da gidan mamu da gidan talaka da gidan malami duk ɗaya ne a gurin Allah dokar su ɗaya ne sai ka samu izini na sani ba zai maka daɗi ba amma ni ma ba yadda na iya saboda haka dole in karanta maka saboda haka Allah ya ce ne in ka ga ka iya bi ka bi za ku haɗu da Allah kuma ka ga ba za ka iya bi ba ka ajiye maka kayanka wannan ma ba zai hana ka je wurin Allah din ba dole za ka je suka ce abu na farko da ya sa Allah ya ce sai an nemi izini abu na farko shi ne kasarul aurat Allah ya saka wannan doka domin ya rufe tsiraicin kowa saboda daidai lokacin da ka zo ka kutsa babu sallar ko dai matar gidan ba ka ga al'auranta ita kuma mace dama an ce dukkan ta al'aura ne in banda tafin hannayensa da fiska to kaga zai iya yiwa ka ga wani abu a jikinta to kallon wannan za ta ji kunya kuma in ma kai mai kunya ne mutumin kirki ne za ka ji kunya ba za ka so ka kalli wata mata halin da ba shi kenan a shi kenan hikimar da Allah ya saka wannan doka domin ya suturta kowa kada a ga tsirecin wani wannan kenan abu na biyu yace shi ne an shar'anta wannan abu ihtiramu khususiyatil buyut an yi wannan ne domin a girmama keɓantuwar gidaje da abinda suka keɓantu a cikinsu domin gidaje kala-kala ne kamar yadda masu gidajen kala-kala ne wani komai nasa za ka samu a wargajere a cikin gida wani allah ya ba shi mata mai kimfi wanda daga an ci abinci za ta tattara kwanuka da komai a ajiye su a inda ya kamata wata kuwa matar gidan ba ta da kimfi in an ci abinci wanda aka zuzubar yana nan kwanuka ko ina a jajjefe saboda haka kususiyar gidan shi ne kada a gane maka wannan tsiraici kada ka je ka kallo ka ce ko oh, yanzu ashe duk yadda muke ganin mutumin a in ka shiga gidansa malam za ka ga kazanta iri daban-daban to wannan a keɓe maka mutuncin gidanka kuma ina jin kana son haka ko kada a fito ana tona maka asirin gida domin a girmama keɓantacciyar wato gidanka domin ya zamanto cewa shi karan kansa gidan an rufa masa asiri sai ga wani ya je ya shiga gidan wani sai dawo ya fitar a yadda kake ganin kofar gidan ba haka cikin gidan yake ba a cikin gidan ba da kyan gani to saka kaka to don ka da mutuncin wannan sai za a kai haka abu na uku suka ce daga cikin dalilin ta neman izini shi ne tajannubul mufaja'atin alal nas domin a nisanci afkawa mutane ba zato ba tsammani wani mutum yana da cewa kyakkyawa tsakaninsa da iyalan, don haka in ka gani shi za ka ga da shi da iyalansa wasa suke yi abinci tare suke ci watakila ya ba wa matar shi ita kuma ta ba shi ba abin da ba a iya yi a cikin gida saboda da kai daga kai sai ita ne kome yana iya wani kuma za ka ga watakila Eh, irin yadda yake so haka matarsa take masa zama a cikin gida irin yadda ita ma take so haka mai gidansa yake don ba abin mamaki ba ka ga wani babba ne amma watakila a gaban matarsa da gajeren wanda yake nan ko ba aibi ba ne ba aibi ba ne haka kuma kila ita ma za a ga mai yiwa daga ita sai yar burayya kuma suna zaune suna cin abincinsu to fujua sai ga ka su cikin gida ya za su je a washe za ka kalli abu kai ma baka son a maka haka so shi yasa Allah ya ce a sanci afkawa cikin gida fujua babu sanarwa babu neman izini amma lokacin da ka zo kana neman izi to in wando ne da sutura ya kada in yan kwanukan ku ne abu ne sun tara idan ita ma matar ga yadda take ne yanzu ta yi shiga ta saka hijabin da an yi komai a mutunce da karamci da komai haka za ka shigo na maka izini amma idan ka afka haka ba zato ba tsammani me zai faru saboda gidan mutum a sa abu na hudu suka ce dalilin umurta mutane su dini izini imtisarun amur shari'ai kowane ɗayan mu wajibi ne ya sadar da umarnin shari'ar Allah ya sadar da umarnin shari'ar Allah shari'ar Allah ita ce ta ba da umarnin a nemi izini wanda biya sadar da neman izini to ya yi ibada kamin kenan ashe neman izinin bautar Allah ce kuma ibada ce wadda alkur'ani ya ba da wannan damar abu na biyar shi ne ya daga cikin abin da ya za aka umurta shi ne adabin rafe ya ce wannan fa na duba ne masu girman daraja saboda kariman mutane karimai ma'ana masu daraja masu kima masu mutunci su ne suke da kare kansu daga banin rikin wasu amma watakila mutumin banza wanda ba karimi ba shi watakila ma bukatar sa ya ga tsiraitin watakila za ga wani tsiraitin yake son ya kalla amma karibin mutum mai mutunci to baya son ya ga tsiraicin wani kamar yadda kuma baya son a gana ya ce to wannan ladabi ne na girmamawa na masu mutunci waɗanda ba su shiga kan yanzu inda ga wani ko ban ɗaki ya shiga ko a irin taro duka mutane ko a kasuwa ba fa kofa a ban ɗakin amma in ya shiga ba zai rike ba saboda shi bai san mutuncin kansa ba wani ko zai kaga yana wurga mashin ɗinsa ne amma a bakin kasuwa ko a bakin hanya sai ya kafa mashin ɗinsa kuma ya ja zuɗinsa ya zaro a zakarin shi ya tilla fitsari mutane suna gani wannan ba karibi ba ba da mutunci ko akwai mutunci wani mai mutunci ko bayan gida ya matsa shi ya rasa yadda zai wala ba zai ke wannan abin ba kan ciki ko ya ne wani sai ya ci sai dai ya cutu ya tattara fitsarin sai ya tafi inda yake saboda mai karamci shi yasa mala ce waɗannan labibban ba na kariman mutane ne masu kima masu mutunci su suke yin wannan amma wani za ka ga yanzu ya zo ya tuɗe wannan sa eh, eh, na ga ana ta talle ana ta magana cewa mutane su daina bayan gida barkake a ko'ina ko? to dama karibin mutum zai je bayan gida a ko'ina a kan titi mutum ya tsuguna ya bayan gida karibin mai mutunci ka taba ganin haka? na? to me yasa kai kake yi kai karamcin ne ba ka so ka zama mutum mai kima mai daraja shi yasa kake yi a ko'ina ka tuɗe wanda ka zira rawa mutane kashi kawai ka fila sai ka yi gaba wannan gurin kan ka kashe kuma kowa ya ganka da mata da suke wucewa da yara da kowa sai ya ga tsiraitinka a ba kai kuwa ba ka da mutunci wallahi ko fi an gaya ma ba ka da mutunci ai ba kai mutunta kanka mu gaya ma kan mu gaskiya ashe kenan waɗannan ladubban Allah ya saka saboda ya karanta ɗan adam ya mutunta shi ya tsare masa tsiraitin abu na shida suka ce ta muru a tinna wa hibri aurati wato domin Allah ya katange ya tsare ya kuma mutunta a irin ta ɗan adam muru'a ita ce mutuncin ɗan adam Allah ya yi ɗan adam da mutunci amma akwai masu wulaƙantar da kansu ƙur'ani cewa ya walakar karramna bani adam wallahi in ji Allah na girmama ɗan adam a wata ara yake cewa da kada halaknar insana fi ahsani takwai na halitta mutum wallahi a cikin kyawun sura kuma duk kyawun surar nan dan adam ya fi kyau da sutura yayin da ya sake tsiraitinka to abinda ake kira sau'a wani abu mai muni shi ne zai bayyana to kaga da an maka kyawu amma yanzu kai ka muna namu mutanka Allah ya yi ka da kyau da sutura da komai ka kuma sai ka sake tsiraitinka a fili to kuma shi kuma tsiraiti ba shi da kyan gani ba shi da kyan gani ba a yi tsiraiti don ya zama abin da ake zura mai idanu ana ganin sa a'a amma kaga fiska an yi ta don kowa ya kalle ta saboda haka ma shi za fiska da wuya ka ga an mata riga rigar fiska akwai a wannan sai mata da aka ce su saka eh, niqab su kuma abin da ake gudu shi ne sikina domin fiska tana jawo hankali da yawa daga cikin mazaje akwai masu bin fiska ya ga ɗan hanci siriri haka fari sal shi kenan nan zai yi ta nan zai to an ce a rufe saboda gudun fitina to saboda a kiyaye maka muru'a da mutuncinka shi za aka shar'anta wannan domin ɗan adam ya zama to an karanta shi kuma har a cikin gidansa an mutunta shi sai ku aurati mutane su kiyaye tsiraikin manzo Allah yana cewa kada ka yarda wani ya ga tsiraitinka in ba matarka ba Kada ki yarda wani ya ga tsiraitinki in ba mai jiki. shi ma fa wannan ala wajhil jawaz ba wai abu ne wanda kuma dan kaji wannan magana da nan, sai ka je sai keke ka tsaya ba haka ake magana ba malam dan Allah ka dauki wannan fanki idan idan wani abu yayi har ka ga tsiraitinka to ba wani abu ba ne ciwon amma ba wai sana'a ba ce shi kenan ka zo kawai shi kenan zindir a to ai an ce bawa ni an ce ai ba a laifin ki kalla haka ake ai abin tsoro ne kuma abu ne wanda ba da kyan gani ba da kyan gani saboda haka ba wai abu ne wanda za a zo a yi faru da shi ba yawa shi za a nabi yake ku tsare tsirai amma sai da mutum ya zo a bakin kasuwa a taron jama'a ya cilla fitsari wannan ba ladabi ne na addini environment bai kamata a daudada shi da iskar da ba su da kyau cikin gari ka zo kana fitsari iska tana ɗauka tana yawo da waɗannan abubuwa bai dace ba abin ya dace shi ne a samu magiwai sannan a shiga a rufe ka gama nan ma da dai mun san ko a ƙauye da ba su da manɗakai misali yawanci za ka ga bayan gari ake fita shi yasa ma ka ambaci bayan gari da bayan gari wato ba a cikin garin yake to a bayan gari ma idan an je an ka tsuguna to sai an tona rami sannan idan ya yi bayan gidan ya zama zai dawo da kasar kuma ya burne wannan fa na dubban a ƙauye amma sai ga shi ɗan birni yana yin kashi a fili ba a rikewa ba mu san ko shi kuma wanda irin za a kira shi shi ne ba ƙauyen ko wancan ɗan ƙauyen da ya kashin kashinsa da wannan ɗan birnin da ya bar kashinsa a fili wanne ne ba kauye a su ke nan dama a shi magana da ake cewa akwai ba ƙauye a birni akwai kuma ɗan birni a ƙauye to yanzu ya fassaru kenan akwai a cikin gari kauyawa kuma nan cikin garin a zaɓe su kauyawa cikin gari a karfe su amma kauyawa ne abu na bakwai shi ne al’izlaƙun fitna wa karamati kullan da min at-tarfayn an shar'anta a nemi izinin shiga gida ba don komai ba al'izilakun fitna domin a rufe ƙofar fitina domin idan aka bari kawai wani zai shiga gida ba su izi to watakila yana shiga ya gama tar gidan a surar da yake sanya gani kuma ta game shi ya shiga fitina ko bai shiga ba to watakila wannan kuma shaidan ya dinga kawata masa abin da ya gani a jikin matar to kaga kenan an samu fitina shi za a yi maganar a abokai a zo a taro ga matar da a kujera sai kuma ga ta a nan kawai shi kenan a zauna a'a ku dai gana da kai matar ka tana can wannan shine gaskiyar magana saboda shaidan yawo yake watakila matarka tana da sura wadda wannan mutumin da kuke tare yana son waɗannan surar shi za ka ga wai kawai abokai an kai amarya sai su su cika ɗaki wani yana nan kawai mugu ya yi shiru mugu ne ya yi shiru a bayan yana cikin abokan ango duk ana ta magana shi baya magana sai ya san in an jima sai amarya kenan wannan wannan a kore shi da wuri wallahi ku kore shi da wuri haka a musulunci abinda ake so shi ne an kai amarya eh an kai to shi kenan abokan ango yiwu daga an iso kofar gida ka sai ku dakata kowa za mu yi ban kwana da ku Allah shi albarka kuma na gode irin mun ko da ku amma shi da gida ban da ku kowa ya samu kuma ai kun yi abin da ya kamata amma sai an shiga da kai ka je tukunna ka ga watakila gadon da kai baka taba kwana a kansa ba baban ta ya je an kawo an adunta daki ɗakin ka kawai tsun kana ne a cikin kai ne kuma abokin ango ba za a shiga da kai ba wallahi ba za a shiga da kai ba sai ya kuri maganar gaskiya ake biya ba duk wanda duk wanda ya sake wallahi za a yi masa sakiya ina gaya maka shi ya sa ai manzo Allah cewa ko auren kake nema ka boye ka daina wani ɗaukar kowane aboki ba za ka tafi daɗi da shi kun dawo dan mashin kuna tafiya kuna ta tadi za ka za ka shi idan aka ji abin da yake yi daban sai ma abin da kake yi daban to in baka yi sa'a ba a tafiyar in dai za a cike shekara guda in ba a yi sa'a ba zai yi fashi daga ƙarshe ya kwace ta amma kai ka jawo makanka da kai ka dauka ka kai da aka ce ka boye neman auren ka kar ka bayyana har sai an zo daurawa shi yasa kuna da wasu illoli da ba ku san illoli ne suna damu wannan ya sa kake ganin wai amarya tana da nambar wayar babban abokin ango tana da nambar wayar karamin abokin ango tana da wayar tsakatsakin abokin ango to yanzu dan Allah dan annabi kuma kowa zai buga me zai faɗa me zai faɗa bayan ta riga ta je gidan wani ina ruwanka da ita ya buga hello lafiya lafiya ni kwanan nan ba na ganin wani ba a ai yi tafiya a to ya kamata in zo mu gaisa ka ji fa ba haka ba shi nan dan ƙarya in ya tashi tafiya sai ya zo ya dan lemu wai zai kai mata lemu to me ake so a yi wa ya saka ta kawai wanda ya saka iglaqul fitna musulunci ya saka wannan don ya toshe kofar fitina kada a bude ta kuma karamatun domin ya ba da karamci kullum mina tsarfai ne kowanne daga cikin bangarorin ya ba wa miji bangarensa da darajarsa ya girmama ita matar da bangarensa shi ya ba za a shigo kanku ba sai kun ba da izini an girmama mata an girmama miji wannan saboda haka musulunci ya saka wannan ƙa'ida na takwas shi ne ihtiramun nas wa hifzu auratihim wa shakhsiyatihim wa ta'addi ala hurmatihim wa sakanatihim wa ghayri dhalik musulunci ya saka umarnin a nemi izini idan za a shiga gida saboda girmama shi ɗan adam da tsare tsiraitinka da mutuntakarka da kuma kada wani ya yi ta'addanci a kan alfarmarka hakanan kuma kada wani ya yi ta'addanci a kan nutsuwarsa da yake da ita a cikin gida saboda da kana shiga babu izini to ka tayar masa da hankali ya za a yi maza maza ya je ya ɗauko wannan ya saka ko ya ɗauko wannan ka tayar da shi da hankali so ba a so so waɗannan su ne hikimomi da Allah tabaraka wata ta'ala ya saka a wato a wajen shi da gida sai wasu abubuwa da suke raye gida wanda su kuma da matar da mijin da ya kamata su raye waɗannan abubuwa ana raye gidaje gidaje suna rayuwa da salatun nafi ita fiskallon sallan shi yasa manzon Allah ya ce ij'al nasiban min salatikum fi buyutikum ku sanya wani bangaren rabo mai girma wani kaso mai girma ya zama rabo ne na raya gidajen da yin sallar nafilin amma sallar farilla to a tafi masallaci a je a yi amma ka yawaita fili a gidanka saboda gida yana rayuwa da yawan fili. na biyunsa shi da kasratu qira'atul qur'an yawan karatun alqur'ani da manzo Allah ya nuna cewa duk gidan da ake karanta alqur'ani yakan zama gidan kamar gida ne ko mai mai generator za mu iya cewa a lokacin da aka ɗauke wuta idan an ɗauke wuta in gidanka da generator to za a rinka hangowa gidan daga nesa yana haske to haka duk gidan da ake karatun alkur'ani a gidan mala'iku suke ganin wannan gidan ta ko'ina haskensa yana bayyanuwa da ga in kana san alheri ya yawa a gidanka to a yawaita karatun alkur'ani idan kana son sharri ya yi kaɗan a gidanka to ka yawaita karatun alkur'ani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana khususan a cikin karatun alkur'ani ana son ka yawaita karatun suratul baqara domin tana koran Shaitanu, kuma matsafa ba sa cin nasara kan gidan. idan wani zai maka tsafi ko jifa ko menene ake cewa ko in dai kana yawan karatun suratul baqara a gidan to annabi yake surar ta gagari masa hitta da matsafa duk ta fi karfin su da in kana karanta suratul baqara babu wani abin da zai faru da kai kuma shaidanu ba su bana a gidan waɗannan da su ake raya gidaje sannan na uku ko na hudu shi ne zikirullahi ta'ala yawan ambatan Allah kai ne istighfar kai ne salati ma'allif kai ne Tasbi'i? kai ne tahmidi kai ne takbir duk kana yi wannan da a annabi ya ce ahabbul kalami ila Allah arba'u kalmomi ko magana da suka fi soyuwa a wajen Allah kudu ne na daya subhanallah na biyu alhamdulillah na uku wala ilaha illallah na hudu wallahu akbar a wata ruwaya an ce la hawla wala quwwata illa billah ita kuma la hawla wala quwwata ce daga cikin taskokin ubangiji an ce tana da fa'ida in kana yin ta har guda 90 da wani karama daga cikinta shi ne ta yi maka maganin takaici da bakin ciki wannan karamin kenan to sauran kaga baka san iya abin da Allah bai magance maka so ka yawaita waɗannan kalmomi a cikin gidan gidan yana yin albarka amma yanzu kaga galibin gidaje ai ai arewa sau tuko ne to arewa in irin wannan arewar sai da aka sa ta a gaba kuma har ta zama 24 ai ta shiga uku wadda yanzu gashi an saka mu a gaba ba gaskiya ba ne to don haka ba ka da aiki sai kallon abubuwan da ba su dace ba ka duka ba na kirki ba ba a ambatan Allah a gidanka saboda haka dole shi ya taru su kawo masauki a cikin gidanka kuma za ka gamu da bakin ciki iri daban-daban da ta kai ce kada fa ka ɗauka wai bakin cikin wai sai wani abu ya same ka ne wani abu daban a'a a cikin gidan Allah zai haifar da bakin cikin kuma ya rinka zama ko ga zama baka son zama a gidan ko kuma ya zama to kawai da kai da matar ka sai a sa gaba a tsakani kullun gidan baya maka daɗi ita baya maka daɗi kai baya ma daɗi idan ku biyu nan gida baya muku daɗi to ƴaƴan da kuka haifa ba su ji daɗin gidan ba shi gida ya zama wani abu daban waɗannan su suke raya gidaje waɗannan abubuwan da muka faɗi shi zama wata ruwa da take nuna cewa su ne baƙiya su sali'a ayyukan da suke wanzuwa da ci gaba da albarka waɗanda suke da nauyi a mizanin ɗan adam ranar tashin alkiyama to ga wasu abubuwa kuma da malamai suke kallon cewa su suke sabbaba gida ya albarka waɗancan ana raya gida ne da su amma gida ya albarka ita kuma albarka wata aba ce wacce ɗan adam in allah ya masa ita to zai rayu cikin sauƙi ko bai nasu zai zamanto mai albarka na ɗaya takwallah tsoron Allah kada ka rinka kafa aikin zunubi a cikin gidanka ka ji tsoron Allah bai kamata ka zo ka kafa ayyukan sabo a cikin gidanka idan tashoshi ne wai ka fi son ganin waɗanda suke na gata wannan ka kafa alfasha a cikin gidanka kuma babu tsoron Allah wal amalu salih ayyuka nagartattu za su taimake ka wajen sababin samun albarkar gida daga cikin Amadu sani akwai tsaye da sallah akwai na firfiri akwai waɗancan azkar ɗin da muka ambata akwai karatun alƙur'ani waɗannan duka suna daga cikin Amadu sani na biyun ka shi ne fi'ilul wajiba wa tarkil muharramat aikata abin da Allah ya wajabta maka Allah ya wajabta maka ka yi salloli biyar amma ba a cikin ka ba ka zo masallaci a yi jam'i da kai aikata waɗannan za su taimake ka ciyar da mutanen gida wajibi yi musu sutura tun da kai ka ajiye su wajibi kare musu mutunci wajibi wannan ya haɗa mace da namiji kowa ya kare mutunci ɗan uwansa ya girmama ɗan uwansa to gidajen su yana yin albarka amma idan ya zamanto kawai cutar matar kake ita ma cutar ka take haɗin ki ake ta bugawa a cikin gina to shi kai kana da kuɗi ba za ka ba su abin da zai ishe su ba ba ka sauke wajibi ba ita kuma a ƙarƙashin abin da ka bayar take zo sai ta yi adashi wannan abin ma da bai isan ba za ta yi buɗe adashi a cikin dukkan kucin amana kuke ba wanda ya tsaya da gaskiya a tsakanin shi yasa yanzu hatta wasu yara sun gane uwarsu macuciya ce tana cutan babansu domin watakila baban shi ya bada dubu biyu ko dubu uku a je a yi cefare sannan kuma ta ba su dubu ɗaya da wani abu ta zo ta yi abinci mara kyau kuma ta saka adashin dubu ɗaya sau da 'ya'yan su ma idan tun da sun gane haka sai in sun je sayowa magi sai su ce mama magi su ya ƙara kuɗi saboda shi ma yana son yana nasa kai da yawa suna irin wannan sai yawa suna biya mu so da haka magin da zai zama na ɗari to sai dawo ya ce mata ɗari da hamsin ne shi ma yana son zai yi hamsin a cikin kudin cefanen babar kaga dukkan gidan ya rayu a kan cin amana da rashin gaskiya so mata da yawa suna irin wannan to kuma gidan sai ya rikice saboda kowa bai da gaskiya a gidan sai Allah ya dauke ku ya tagwara matar tana faɗa da mijin mijin yana faɗa da matar ƴaƴan kuma suna cewa baba da mama fa ba sa shi to yanzu ya za'a wata rana zai ga in ba sa'a ba ko su nuna ba uban su dan yatsa haka ne ko kuma su nuna ba uban su dan yatsa to daga lokacin da da ya fara nuna ba uban su dan yatsa to al'amari ya lalace gida ya dawo ba shi da albarka kwata-kwata wannan gidan ba zai albarka ba. ko kuma ka zama to gashi Allah kana ta samu amma ba ka yi kyauta kawai sai dai matar ka saka ta ka jazi wata tsatuwar da ka kuma duk kuɗi ne a ciki amma sai ka kirga dare har sha biyu dare har karfe daya kana lissafin kuɗi kuma da safe ta jazi ta ɗauki jakar ka ta ko ko ba ka bata ba to kai wannan alfarma da Allah ya maka ka bayar mana ko ta za su taru a karkashin ka zai ta maka a alheri ta zama kwa jama'a ku auka wa dulli kulli umazatin lumar allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu aqlada to ai ba haka ya kamata ka zamanto ba saboda ka fi wajiba aikata wajiban gida wa tarkil muharramat da barin abin da aka haramta yana jawo mai gida albarka abu na uku shi da zikirun lahi inda da kulin manzil ka ambaci sunan Allah lokacin da za ka shiga gida wannan yana sa gidanka ya rubar wata ruwa ya kodai ki bata inganta ba tana cewa akwai karanta kurguwa amma wani dai ba bai inganta ba abin da ya inganta shi ne idan ka dawo gidanka ka fara shiga gidan da kafar dama in dai ka manta ba kafar dama ta fara shiga amma idan ka manta ba komai amma in baka manta ba to kafar dama ta fara shiga gidanka an gane to sai ka ce bismillah wannan bismillah ne din yafi komai da kake tsammanin albarka bismillah ko bismillah walajna wa bihi kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah da sunan ka ya Allah muka fita kuma da sunan naka muka dawo kuma akan Allah ubangijinmu muka dogara amincin Allah ya tabbata akan ku mutanen wannan gida da ƴaƴanka da matan fa duk kai ba wannan ya ba zai albarka ba kama babbar matsalar ku shi ne lokacin da ka zo baka san ma da kafar da kake gidan gida ko da dama da ko ta gumba baka sani ba sannan kuma idan ka zo abin da kake baka wannan addu'a sai dai ka ce hmm. irin wa yanzu oga ya dawo dodon gidan ta ya dawo dama tsoron ka ake ji daga nan yara kowa sai tantala sai daki baka yi ba kanka rahama ko baka jawo ma kanka albarka jama'a ku koyi ladabi saboda gidajen ku su yi albarka shi yasa za ka ga idan kana irin wannan tarbiyya za ta zame maka da sauki dole ‘ya'yan gidan za su bi Allah saboda Allah ne zai maka domin shi kake nema to wannan zikirun lahi inda dukul inda dukulin manzila lokacin da za ka shiga gida wa inda ta'am lokacin da za a ci abinci ka saba wa matarka da ‘ya'yanka da kai kanka kowa zai ci abinci ya ce bismillah saboda wallahi manzo Allah ya ce duk wanda zai ci abinci bai ce bismillah ba to da shaytan yake ce shaytan ya zuba maka a ciki daga daga zarar shaytan ya tsoma hannu to ba albarka ka ce bismillah kuma ka ci da dama domin da yawa suna ci da hagu kuma suna kallon yaran suna ce da abu gida ba zai albarka domin shaidan da yake wannan zikirun lafi inda nau lokacin da za ka kwanta barci ka kwantar da hasar tsarinka da bismillah da karanta ayatul kursi da karanta amanar rasul da karanta kulhuwa da karanta falaki da na wannan a takaice kenan in muka yi nisa da kai da karanta suratul sajada da kuma karanta suratul mulk duk ka karanta su mala'ika Allah yake turowa har gidansa ya zo ya tsaya a gidan kuma ya rinka yi mu ɗan kashe ni kul banda nan wajen mala Allah ya muka gata ko bai ba kai ka je ba kai ne ba ka yi kai kai ma kanka illa Allah ya maka komai kai ne ba ka yi ga sunan kuma abubuwan ga su yoyi da kai amma ba ka yi amfani da su ana cewa lokaci yayi ban gama ba wa inda al-khuruj haka lokacin da zaka fita a gida ana yin azka bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah lokacin da zaka fita kenan da sunanka ya Allah ba ni da ƙarfi ba ni da dabara kuma gare ka na dogara ya Allah Allahumma inni a'udhu bika an adil Allah ina neman tsari kada ka bari in batar da wani kuma kada ka bari wani ya batar da ni na fita ka ji ba kuma ina neman tsari ya Allah kada ka bari wato an adilla wani ya kaskantar da ni au uzallu ko in kaskantar da wani duk wannan ladabi ne wanda za ka fita Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla karka bari a batar da ni kuma karka bari ni a batar da wani ko kuma an kaskanta ko wani a kaskantar da ni A uzlama a uzlama kada ka bari a zalunce ni ko ni in zalunci wani kuma ya Allah ka tsare ni kada ka bari au ajhala au yujhal alai ko amun jahilci ko kuma ni ne ka dubi waɗannan kalmomi kuma mala'ika ne a ƙofar gidan lokacin da kake wannan yana cewa kufita wa wukita an isan maka duk abin da ka roƙa Allah ya ce a gaya maka an isan ma kuma an kare ka akan gudu shi yasa zai ka fito ka koma gida lafiya ba wala wannan shine abin da ya kamata lokacin da za ka fita an matsa cewa lokaci ya karatu amma dai gaskiya ba mu gama ba to kenan masu masu kallo da dorawa a kan kyamara waɗanda suke ba mu rediyo sun ce lokacinsu ya yi da aka iya bincocin da suke bukata ya ce ba to da aka zamu aje gobe za mu kare kayan allah in allah ya kai allah ya kai mu gobe salatu wa salamu ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullah a karamar Allah masu bukatar tambayi addu'o'in da eh, ke zuwa da wani bawan Allah yake ma da yana so a ga shi da addu'a an shiga shagon sa an a barna an sace kuɗi naira miliyan biyar da wani addu'a Allah ya sa su subhanallah Allah ko ji bayar maka Allah ya bayar maka da gudu Mana da suke wannan aiki Allah ka tona musu asiri Allah ka sa a same su cikin gaggawa kuma Allah ya sa ba su bakar da kuma ya Allah ya dawo maka da kayan an zalunce ka Allah ya dawo maka da akwai takarda na gaba akwai kamfanoni zuwa biyar da wani bawan Allah akwai Nestle Nigeria PNC akwai Golden Penny akwai kabo Carbon Bond akwai Premier Nigeria Limited akwai Spain akwai ɗan makonko na kai wanda suka ɗauki nauyin abokan a wannan masallaci da ke roƙon a sa su addu'a Allah ya kai tsara albarka to Allah ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya biya akwai bayan Allah kuma da suke kawo ruwan sha amma na ba sa zuwa da Allah ubangiji ya ƙara musu albarka Allah ya biya Allah ya bada albarka kada mu kalla sai wasu bayar Allah ta kadda ne na ƙarshe wanda kamar taimako take nema dan eh, mai iyayenta ya rasu ya bar ta a gidan haya kuma suna fama da haya da gaugawa da gidan haya to amma akwai inda aka bar musu ciki eh, eh, biyu da lambar da suke so amma suna ba kuma kuma abu da ke kuma ko ko ko kwano ko ko ko ko abu da ya ce suna ba suna suna kamar وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم انا نسالك الايمان وذلك الروح والقرآن وعملا متقبلا hasana Allah muna roƙon ka ya Allah ka tsare mu mana albarka ya Allah ka bi ba da muke aikatawa wannan jama'a da suka taru muna da Allah kowa da suka ya Allah ya biya kowa bukata kuma Allah ya shi koma a gida da da kowa da lafiya wani ya Allah ya yi ba da suka kanta mu da kuma da zuta kuma da ya Allah muna da kwanke Allah ya mana albarka da gidajen mu da ƴaƴan mu da matan mu da ilimin mu da dukiyoyin mu da kasar mu da jihar mu da garin mu ya Allah ya kai mu albarka bayan muna da kwanke Allah ya kare mu matasan mu kai ko da kwakwalwa zuwa ga abin da zai musu amfani duniya su da lafiya wani duk waɗanda suka da aure da kabila musu waɗanda ba su da shi ka ba su masu aiki ka ba da su albarka waɗanda ba su da aiki ka sa musu aiki da yi na Allah ilimi ka ba su masu nasara a cikin abin da suke da jarraba da tawa da suke addu'o'i ko kuma tarbiyya wanda suke biya musu bukatun su ya Allah muna addu'a kuma ga martaba mai gari ubangiji Allah ya masa rahama Allah ya sanya masa hakiya cikin kabarinsa wanda ya bari Allah ya masa albarka muna roƙon Allah wanda ya jira masu jagoranci cikin da aka saba suka tunsu wajen ya tausayi al'umma ya ko Allah ya tsira Allah da dai har yanzu ba samu ruwa ba za mu da ruwa har yanzu Eh, muna roƙon azuba bana na shi na cikin na kuma na wani na kare ka da kuma ke na da bana bana mun da na da sun fara kuma wa kai da na da sun yi mara shi da Allahu ta takabbal min na da na da an da sun yi da ni wa ai na da na da an da tuwa ba ki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin